من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته farko dai na hada ku da Allah wanda ya samu tashin shafi da wuta da dare ko ya azumi alhamis da litinin ima yan wa wanda suka mutu masa addu'a an lalakal abin da zaka masu kenan saboda akwai cutar da yake tare da musulmi yanzu shine mutuwan zuciya ayi abu a gabanka kuma ba yi ba saboda mai bai shafe ka ba babanka bai mutu a ciki ba kanwanka bai mutu a ciki ba ba ka jin ayi wani abu lannan abin abinda aka yi juma'an da ya wuce takaici wansu gidan rajo a nan kano ba sai adadi mutane da suka mutu ba shayi labarai a kawo zancen bol a sa kida wannan bakarin bala'i ba ne yanzu a samu bala'i faru an lalakal mumini kwaya ɗaya a bai garin ya fi girman kaba ka ji ya tabbata da hanyoyi daban-daban rashin musulmi kwaya ɗaya baranta miliyoyi kuma ga su a kone wannan ba karamta shi hankali ba ne amma da shi wasu kafofi labaran sun madi labarin kamar surutu ne a yi mangana sa kide-kide har mangana bus da mangana siyasa na gani rannan dai za mutunta wanda suka mutu to wanda kuma sai kansu kawa sauraka karkare na kanka ka sa iyalinka da 'ya'yanka kai ka sa kanka in ka tashi bude baki rana alhamis da cinan wanda suka mutu ka masa addu'a kuma wanda suke wannan aiki su ma suna bukata addu'a allah isa mu da su akan madaidaiciya farki madaidaiciya shirya annuwan laiki allah shirin mu baki daya kuma Allah shi na Allah inda shirya ne an Allah yake Allah shirya mu da baki daya kuma Allah shi ne Allah yana gani wanda suke koma waye shi ne zai iya maganin kowa yi maganin wanda suke waɗannan abubuwa mu da lokacin zan faɗa ba lokacin tsoro ba ne ba lokacin kuma wani kumbiya-kumbiya ba ne duk wanda yana ga yana cikin wannan aikin muna roƙo Allah ifanci addini manzan Allah Allah shirye shi wanda kuma yana gan wannan shi shine addini to babu shakka muna addu'a Allah ifanta da shi da alheri ke so to Allah ubangi shirye mu da baki daya da su amma lokaci ya wuce da wani boye-boye lokaci ne addu'a da kuma da'awa saboda fitina duk wanda ya je asibiti da ya je wajen da gawa sai kwance a wani yaro har yanzu an rasa shi nama ma babu to wannan abun ya kamata mumini sa ransa inda danka ne aka rasa shi haka ko dan wanka aka rasa haka me kuma ke bukata sauraka abin da yake cutar mu babba shine mutuwan zuciya hananiya mutum bai same ka ba ci a tafi wannan karamta shi hankali ba ne ba yadda ya yi mutum zama cikakken musulmi shi shu'ur abin da ya samu dan wansa Allah muna fata ka kare kasashe musulmi ka wahada al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manufan mu manufa ɗaya ne shi na bin Allah da manzansa Allah ka mana gata duniya da lahira satiskan da ya wuce muna cikin bayani to bayanan mun kasa su gida kashe uku cewa macen da ta musulunta kafin mijinta ko miji ya musulunta kafin matansa wane lokaci aka ba su shin ita matan ta gama idda kafin shigowa mijin kafin musulunta shi ke na ta ji ta aure ko kuwa a'a in ta gama idan ma mijin ya dawo za a iya hada su shin ajiyar ya tabbata wajen manzana sallallahu alaihi wasallam cewa mace ta musulunta in ta gama idan mijin bai musulunta ba auren ta rabu ko kuwa a'a auren a yake inda ita ba ta aure ba koyaushe miji ya dawo za a iya hada su kuna gane karatun kuwa cewa maganganu ne kashe uku wayansu sun ce ita mace in ta musulunta a ba ta ajali na idda in ta gama ajali na idda miji ya musulunta kafin ta gama iddan a mai masa matansa magana da yake nan wayansu kuma sun ce a'a ita macinta musulinta ma dama tana zaune ba ta aure ba ko shekara goma ne mijin ya musulinta ina son kayanta a masa bangaren nawa kenan bangaren biyu wayansu kuma sun ce a'a ba ta ita matan zabi za a bayar ke za ki gira mijin ko ba za ki jira ba in ba ta son ta jira ta je ta aurenta bayan ta yi jini don a samu kubuta mahaifa to wadanda maganganun su muka yi to shi muke so mu karanta bijima gabata mai suka ce akan wadanda maganganun shekaratun da ya wuce can mun zancen idda cewa ita mace ta musulinta mijin bai musulinta ba in ta gama idda ta je ta aure mun ce wannan ajisai ba su tabbata ba to yanzu zan biyo waɗannan sabanin za a fito da hukumce-hukumce ku doki alkalami kuna bi daki-daki karshe za a fito da natija karshe bismillah malam bismillah cikin wannan karatu na sunan abi dawo na cikin babin da yake cewa babu ila mata turaddu alaihi imratuhu ila aslama ba'da قال المصنف رحمه الله ولا نعلم أحدا جدد للإسلام نكاحا البتة بل كان islamuha ha au islamu to malami ke cewa wala na'lam ahadan bam taba ji ba bam taba gani ba kwaya daya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam juddida al-islam nikahu jaddada islam nikahu albatta cewa saboda ya yi makara musulinta bayan ya shiga musulunci aka sake dawo aka daura aure domin mijin matan ta riga shi ko kuwa shi ya riga matan ku fahimci karatun ya ce wala na alam ahadan la kwaya daya wala isnadi da'ifi an jaddada aure domin daya daga cikin maza abin masu ma'aurata guda biyu don daya ya riga daya saboda haka rabuwa musulunci kamar musulunci na raba suke na ita ta musulunta ta gama iddanta shi daga bayan mijin ya musulunta shi aka jaddada masa aure sabo ya ce ku share wannan a cikin ilimin karatu babu shi kuna gane karatun to kun sai mun karanta hadisi da'ifi a can cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya mardina na zainab zuwa mijinta da sabon aure mun cewa na jisun da'ifi ne gaba da baya to don haka anan, inda aka ce ba samun asar cewa mace ta musulinta ko ta gama idda ko bata gama idda ba daga baya miji ya dawo shi mai musulinta ba samu an jaddada aurensu ba bala abin da aka samu mayar da auren ne a ci gaba da yinsa wannan shi zai bude kofa tamboyi da yawa gunku na fata kun gane tun da ba mu samu ba to ya za a yi matanka ta riga ka musulinta to wani doka za sa wani ranaku za sa shin aurenku daga musulinta an raba in kuma ta musulinta an ce auren ta mutu an rushe to don mai take idda wannan idda ne istibra'i ne me yasa mijin ya musulinta za a mayar masa miji ya musulunta a cikin idda an ce a mayar masa kayansa tunda ba saki ba ne musulunci ne to duk wannan za ku iya tambaya kai to amma mu shiga karatu mu gani menene dalili وإما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة فلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهن وقرب إسلامه أحد الزوجين من الآخر وبعده منه hmm وبعده kurba mina wuce menene kuma ci gaba eh yiwa ne. kuna gane karatun ina cewa abu biyu ne ya faru shi ne shine imma sun rabu da wata hanya daban amma ba don mijin ya musulunta ko matan ya musulunta ba ko kuwa a'a imma ba ka uha alaihi ko tana jira wa in ta ta'akhara islamuha miji ya musulunta ko da matan ta jinkirinta aka zo ta musulunta daga baya au islamu ko kuwa shi ma ya musulunta amma matan ba ta musulunta da wuri ba ya ce wa an mata ina fatan gane ya ce wannan imma wani wa nikahuma gairu wani abu ne raba su amma ba zancen cewa musulunta daya daga cikinsu shekawa wannan ba kuma wa imma ka'uwa alaihi ko ma ita tana jira miji musulunta wa in ta akhara islamu ha ko mijin ya musulunta ita ta jinkir bata musulunta ba ko kuwa shi ma ya musulunta ina jira ta musulunta ita abin da aka sani kenan wannan abu guda biyu in ma wani abu ne raba su ko kuwa ita tana jira mijinta ko mijin ma ina jiranta don ko in ma miji ne musulunta ina jira matansa ko matan ta musulunta tana jira mijinta yace abin da muka samu kenan abu biyu muka samu imma wani abu ne raba su ba musulintan ba ko kuwa a'a ita ta musulinta tana zaune ba ta aure ba miji dawo miji ya musulinta a hada su ko kuwa miji ne musulinta ina nan ita ta zo ta musulinta aka hada su ya ce abinda muka sani kenan ya ce wannan ka'ida guda biyu muka sani to shi ya ce menene ya ce falana alam ya ce ma ta mene ne a kara ce ma za a ce saboda zai tafi ba ma ta yi mene ne alfurkat eh. amma cewa an take ta lokacin da za a raba su domin auren domin musulintan au a kalli cewa ta gama idda shi kenan mijin ya musulunta ba zai same ta ba fala na alamu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bi wahidat minhum manzo Allah bai yi wannan ba na fata kun gane wannan cewa kawai kan ase daga musulunta mijin ko musulunta inta miji bai yi ba a raba auren ko kuwa ce a'a ta tsaya tana idan miji ya dawo amma masa kayansa ya ce wannan dai ba samu a cikin addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan yace ma akasat man aslama fi ahadihi min ar-rijal yace an musulunta lokacin manzo Allah ma ba samu wannan hukuncin ba na fata an gane ce ce abinda muka sani ke ma akasat man aslama fi ahadihi min ar-rijal wa azwajuhunna da matansu wa karba islam ahadu zawjaini min al-akhra wa buduhu yace ko wani cikinsu matan ta musulunta in ma miji ya musulunta da wuri ko kuwa a matan ta musulunta mijin bai musulunta da wuri ba ban taba ji cewa an sa doka idda ko an ce auren a mai da shi gaggawa ce dubiyun babu to in dubiyun babu ya za a yi ci gaba shi ce mai walau ya sallallahu ya ce akwai abin da muka samu a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa zan gina hukunci ya ce walaula ikraruhu da ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai tabbat bai ba bande da abin da manzan Allah walaula ikraruhu sallallahu alaihi wasallam zawjaini Allah ni huma ya ce ba da dalili ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da aure ma mazaje abin nan ma'aurata guda biyu ko ɗaya daga cikinsu ya musulunta ɗaya bai musulunta da wuri ba ko ɗaya musulunta ɗaya bai musulunta ba da an manzana sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da auren tsakaninsu ko da jinkiri ne ya zo manzan da ina tabbatar da aure wanda ya yi musulunta da wuri da wanda ya yi jinkiri an zo da hada sai ke sallallahu alaihi wasallam in dai mace ta musulunta mijin ya dade ya dawo yana so matansa hada su ake yi in dai namiji ya musulinta matan bata musulinta ba matan ta zo miji na so sha hada su ba tare da an kula da iddanta ba ba tare da an an ba tare da an kirga shekaru nawa na askanin su ya ce to wannan shine natija na karshe wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi a sa muke tafiya kuna gane karatun kuwa ma'ana mura'ata abin da manzana sallallahu ala'uwa yake yi in mace ta Musulinta miji bai Musulinta ba to ma dama ta gama idda ne ko ba ta gama idda ba ne ta yi shekara goma ne ta yi shekara ishirin ne ma dama ba yi aure ba shi miji ya zo ya ce salama alaikum ni mana Musulinta ina son mata a hada su ko kusa ne ko nisa ne ya ce haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ya ce wannan shi kadai zai fito da mu ya ce haka shugaban talaka yi to ya ce ban da abin da muka gani haka amma da babu waɗannan aikace abin da manzan Allah ya aikata ba da muna da abin cewa ne da zamu ce ya ce me ya ce eh, da mun fada cewa duk mutum da ya musulunta matata musulunta miji bai musulunta ba da ana musulunta shi mura ba su ba tare da mu izina a kan idda ba ya ce yasa zan dogara da wani hadisi ya mu dogara da wani dalili shi mura ba aurensu amma aiki manzana sallallahu alaihi wasallam yadda muke saman ba haka yake ba da mutum na musulunta matan bata musulunta ba shi mu raba su da mace tana musulunta mijin bai musulunta shi a raba su da gaggawa raba su shine kamata mu aikata saboda ayoyin da za mu karanta yanzu ya ce shi ne, amma aiki manzana sallallahu alaihi wasallam ya kora mana wannan abu mun ce ita mace in ta musulinta shi ta yi idda tana idda miji ya dawo ya musulinta a madin matansa ya ce akwai tambaya na kun ci a madin matan lokacin da mijin ya musulunta lokacin da tana idda ya ce to dai haka ne ashe musulunta saki ne yayin da mutum ya musulunta ta musulunta miji bai musulunta ba to tanka musulintan an mai da shi saki ne shi sa tana idda mijin musuluntansa ne kome ya ce ba wanda zai faɗa wannan kuna gane karatun cewa mutum ne mutum katu yake musulinta shi matan ta musulinta mujar tana musulinta sha maddi wannan musulincin ci kuma mijin ya sake ta sake daya sake na komai kuma to tana idda mijin ya musulinta kafin ta gama idda sha mai masa kayansa in kuma in ta gama idda shi ke na ta je ta aure wani wuri ya ce to dai haka ne shi mu yi kiyasi cewa musulunta ɗaya daga cikin ma'auratan guda biyu kamar saki ne kwaya daya a kome a ci kuma babu nasi a kai allah ya kuna gane karatun nam nam wani waye zai mun bayani dan allah wa zai mun bayani wa ya isa zai mun bayana nan zuma abu talib mu dai na son gane karatun ba zan sayin karatu ba zo ana cin na'am na'am Sayanan, i yi bayanin me ake nufi eh. dalamata da shi mm. kasancewar miji ya musulunta ba ta sabata musulunta ba mm. kuma matar ta musulunta miji bai musulunta ba mm. idan aka zo ɗaya daga cikin su duk gaba da suka musulunta wannan baya nuna cewa sai an sake sabuwar magana suna na matsayin su na ma'aurata idan kuma kalli wancan magana ta malamai baya cewa an sanya dawo da ita a wajensa bayan musuluntarsa in ita ta riga shi musulunta kamar tamkar komai aure ne to ya nake kenan wancan musuluntar tata ya nake na saki ne to wannan kuma shine kaunin da ake kokarin a jefar na cewa ba haka bane ba haka ba me yasa saboda musulunta baya matsayin saki baya matsayin saki Allah ya baka albarka mutane ka gode to an gane mangaran she wanda kuma suka ce shi musulinta mutina musulinta rushe auren ake yi ba zance saki ba ne auren ta rushe sha yi tambaya in ka ce aure ta rushe don me ka ce inda mijin ya musulinta in tana cikin idda a dawo da ita abinda ake kira faski shine mutum kuma ya aure kanwansa ko mutum ya aure gogonsa ko hul'i wannan rushe aure ne ba kirga shi a saki to don mai kuma ka ce in miji ya musulinta tana ciki da amayar masa rushewa baya bukata kome ceci mai dalilinku to yanzu yanzu zai kawo mar dalili kenan sheci menene ne ya ce abin da nake son ce da ku da mu abin da muke son mu ce laula aiki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke fassara Kur'ani ba da muna da yanda zan fassara Kur'ani daidai da muke da shi amma aiki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke fassara Kur'ani ba yanda muke gani ba matasa abin da ake kama ku a kenan a doki aya ka tse a fassara da ganinka ba da gani magabata ba haka kake gani saboda rayinka haka yake sai fassara in kuma ka fassara shi ka gina hukunci a kai kuma ka so ka mutu a kai amma ba yadda manzala ya fassara shi ba ne ba yadda sallallahu alaihi wasallam ba wanda magabata suka fassara ba ne ka gurguwa ne amma ka gina hukunci a kai to amma manya malamai sun ce mu duk yadda nasi ya zo ba za mu iya fassara shi ba shi yadda sallallahu alaihi wasallam manzo ya fassara shi ko yadda magabatan suka fassara shi shine daidai yace in ba aiki manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara ma wannan ayan ba da mun ce mutum ina musulinta, ko mace tana musulunta shi mu rabba shi da mijinta fafau saboda shi kafiri ne matan musulma ne ko shi musulmi ne matan kafiri ne saboda muna da aya aje wanda zan fassara to amma duk yadda muka fahimce Kur'ani manzo Allah shine mafi fahimta sallallahu alaihi wasallam na so ku gane wannan aiki ne kar ku doki aya daya ku ta fassarawa menene aya me yace ya qawli ta'ala mm. mm. isa mm. ya isa wannan hayan ya sauka na hudaybiya saura shekara uku manzo duniya sallallahu alaihi wasallam da haka ke ta tafiya tunda aka fara musulunci har an shekara 20 an bari musulmi suna aure kafirai ajini baya garaje mutum ije fagen yaki zo yana tare da manzan matan tana botan lata wani uza har shekara 20 shi da aka yi hudibiya shi allah ya to lokaci ya yi akwai mata musulmi ku aure su ku sake ma arna nasu kuma kuna gane karatun ba shi ƙur'ani mu fassara ba shi dan ƙur'ani nan don mu karanta ayoyin don a fahimci me ake nufi don ƙur'ani za ku ba shi don ba fassara ƙur'ani ba za ku gane ba kuma ayan farko shine ayan da allah ke cewa ya ayyuhal lazina amanu idza ja'akum mu'minat wannan shi ku fahimci aya ku fahimci inda aya yake karanta surat muntahana ne mai aya yake cewa ci gaba a surat muntahana ba ku ne ku ce Qur'ani ba ka kai har azab ne soke gashi nan gashi nan ci gaba don allah kuma da hankali wanda yake kura ya dauka waɗannan karatun don koya maka cewa karatu shebin da magabata suka fassara shi ci gaba me aka ce eh ya ayyuhan nabi idza ja'aka al-mu'minatu yi ala an la yushrikna billahi shay'an hay amana shuru hmm. to يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن آه يا أيها يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات كان ذاك جي جي كان يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن أيوة فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن أكاي نيسا كاجي كدوكي قرآن مالا كاركو زونا كمامنا وجنبكي ku doki Qur'an don ku karo a na fata kun gane Allah yake cewa ya ayyuha allazina amanu idza ja'akum mu'minat kun san arna sai sulhu da biya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kafa shirci mai zafi har aka ce manzan lai genye rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan lai genye don a zaman lafiya maguzawa ne fa sun ce genye rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba haka ba za a yi ba shi an yi she suka ce to duk mutum da ya musulunta hudaybiya kenan in ya je majina a mar da shi amma manzala ya ce ya yarda amma ban da mace ita mace ta zo da musulintansa rike ta zai amma namiji zan mayar maku kayanku sha laiki cewa ya ayyuwa lazina amanu iza a kuma wanda suka yi imanin a birnin makka suka yi hijira suka zo majina suka yi muminat muhajira kuma suka yi hijira to famta inuhunna kuma su jarabawa ku duba kalman saboda wata za ta iya zuwa don su yi ligima da mishinta ta zo majina ba don musulunci ne kawuta ba wata la'alla ta ji majina akwai arziki ce ta yi tawaye ta zo wata la'alla a jini ne kawuta to don haka in mace ta zo ta ce da kuta musulinta kara birta a kirauta me ya kawo ki famta hunna a masu jarabawa she ce allahu alam bi imanihin gyaraban ku yi a zahiri amma allah ya san me yake faruwa wannan shine musulunci ke tankasansa inda muke azube kamar karan barabam da wani tankasansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi tunda musulunci ya samu nasara lokaci hudaybiya an fara samun arziki mace za ta ki mijinta kawai ta kwaso kayanta ta zo majina menene na zo to tun da ba ta imani ga allah za ta yi maku barna to kuma su gyara bawa fa in alimtumuhunna fa alimtumuhunna mu'minat in kuka tabbatar cewa ba abin da ya kawo ta musulunci ne to fala ji illa illar kuffar kar ku mai da su duk alkawarin da aka yi a sa kan maza amma ita macinta ta yi hijira ku rike ta in ku rike ta haka za ta zana tana da siffar mala'ika ne la to ji doka kuna tsammani ita mai aure ne ta dawo ta zo daga makka mai aure tana da aure an sai mijinta amma ta zo ta ci ta musulinta to ga doka sabo la la hunna hillun lahu daga yau su mace ku wanda suka imani ga Allah ba su halatta su zama da maguzawa ba kafirai dokan kenan farko lahun hillun lahun bai halatta ba mar'ata saliha mumina ta aure kafiri na hatan gane wallahum yahilluna lahunna kafirin mazan kuma bai halatta ba su masu taba mar'ata mumina daga yau an raba hukunci biya kina ka su kowanne aya shala ce amma da shirce adalci inda mace da take aure maka ta gudu ta bari mijinta mijinta arne ne in ta zo majina kuka yi masu gyarabawa kun gan iman ne ya kawata to auren ya riga ya rusu ku gane karatu daga hijiran zuwa makka don musulunci ne eh, daga hijiran zuwa majina musulunci ne kawo ta miji yana ce yana son kayansa amma mujarradi ta yi hijira ta zo ta musulunta kuma mata gyarba ta ci to wancan auren ta rusu ku doki wannan point kafin mu zo kuna gane karatun ita tana aura can birnin maka shi ta ce allah ne ta gani shi ta yi hijira ta zo ta zo madina kuka tabbatar cewa ita ta to shi ke kar ku mayar da ita a mayar mata mijinta ya za a yi ku masu gyara in ku yi masu gyara wa to shi ku aure su A shi hijiranta da mayar mijinta ba izina wancan auren wayo Allah na kuna gane karatun mai raba auren a ah, musulunci da hijira musulunci da mai ku gane karatun za a zo a kan magana musulunci da me? da hijira to shi na allah ya ce wa atuhu ma an faku ya ce inda mace ne take aure ta zo kuka mata gyara ba kun ka ganta ita ta yi iman da allah da manzanta to wanda yake sa aure cikinku itambaye mijin arnin mijinta na farko arnin sadaki nawa ya bata in aka gane sadakin shi ka tattara wannan sadakin ka turo ka ba mijinta cewa na auri matanka wannan sadaki da ka ba ta farko kenan saboda adalci a musulunci kafin wani ba magujin ture in nuna mana adalci na karyan banza fi ku gane ajinin fa da ake wani talla an ce wai an san adalci an menene ba maguje kure shi shi ya da ka manzo Allah karkashin Kaaba sallallahu alaihi wasallam shi ya shaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah shi ya fito da manzo Allah shi ya ba da rakumi dari a yanka shi shi ne ya zo bakure shi shi ne ya zo ya yaki ya kashe faffa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shuhada su ne suka fasa kan manzo Allah suka ciro masa akori sallallahu alaihi wasallam su suka zo ahzab aka kewaye majina baki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kwana takwas ba ya ci abinci duk da haka duk da haka ya ce matansa sun zo matansa sun zo su kafire ne sun kwace dukiyar musulmi a can amma duk da haka kur'ani ya ce matan ta zo tana da miji tambaye ta mijin sadaki nawa ya bata kafin aure ta ko 'ya'yansa dubu ne ka doki kudin wannan sadakin turo masa domin shi ma'ar ne aure wata kuna gane karatun ana wani turancin da hausa biyu ku ga yadda amana yake duk ƙiryan banza ne maguzawan shi wanda baya karanta qur'ani baya karanta suna manzo Allah saura duk bala'in da za a yi ma manzo Allah yi masa cika ajini sallallahu alaihi wasallam amma dubai ne qur'ani ke cewa ya ce wa atuhum ku turo ku ba kafirin makka ma anfaku ma anfaku anan shine sadaki shan ce me wala junah alaikum an tanki huhunna shi ku aure su ko da suna da aura can to anan mun itibar cewa suna da aura can kun zo kun aure su anan me ya raba su me ya raba su musulunci da hijira kuna gane karatun ku rike wannan karatun don shi za mu zo hukunci akai to shi yake cewa idza ataytumuhunna ujur amma da shirshe kun ba su sadaki kar ku doko su ganima a ce ai ita an ya ce ta musulunta ta zama kuyanga ya ce ku ba su sadaki a daura aure lokacin kuma ba ma bukata waliyansu manzana sallallahu alaihi wasallam shine waliyansu musulmi shine waliyansu sun zo su karbe su to an samu haka mata su bar daga madina su bar daga makka su share kilomita 415 a kafa su zo ce manzan labin iman da kai da Allah kai kana zauna nan daidai abin nan idan dutse guda biyu ka ba da sadaka babu shi amma lai ba mu ami ka tara dukiya an ce zance jini kuma babu shi sorry kuma ne yan balaga ba abin ya kasa ne bai taba ma Allah komai ba amma cale ba ma janabi amma shine bai kiyaye sallah zahar lasar mun gafi sallah sallah hamsa ma bai kiyaye shi ba amma yana neman aljanna ku tuba yanda sahabbai suke ku bar waɗannan kananan mabuza masu cici a zagi waɗannan bayan Allah mace ta bar makka ta tako kilomita dari hudu da goma sha biyar da keto ta je majina don tana kauna Allah da manzanta shine ka zo ka sa bakakin kaya da wani tutocin karnuka ka zage waɗannan mutane ku ga yadda karatu yake da wanda ba sa gane karatu kun fara gyarabawa saboda suna fita waɗannan suna zagi gwamnati shi kuma ka biye eh, gwamnati eh, zalimi ne ya eh, gwamnati zalimi ne shi kuma sha ta babakar da umar ba duk kare maza ba ne haka za fi da ku tun da an fara gyaraba ka nema aikin baka samu ba ka zage zage ba wanda ya kula da kai shi a doko tuta zanga eh gwamnati kafira na amerika kafira ce ku kafira ku baka fada ba amerika kafira ne gwamnati ka kuma zalimi ne shi me to me ya shiga da abaka da umara a ciki to kaga yanda allah ya ce shi ya ce wala tumsiku bi isami kawafir hukunci na biyu kenan kagan can ya ce da su lahunna hillun lahun wala hum yahilluna lahun dokan farko kenan shaka halatta duk matan da ta yi hijira ta bar mijin shi ta bar mijinta arne kuma ta zo an mata imtihan ta ci to daga yi mata imtihan an tabbata iman ya kauta to a bata sadaki a aureta, kuma tura sadakin da mijin ya taba bata a turo masa sha aure su sha ya ce mai kuma wala tumsiku bi isan kawafir yace yace kar ku daga yau kar ku rike akara aure matan kafirai mace kun da sun zama kafirai isan nana akara aure igiyan aure daga yau ku musulmi kar ku rike igiya aure kafira ku sake su su je lakum jini ko liya jini a su ku musulmi ne su arna ne to amma da shirci menene wasu alu kuma matan da kuke tare su a madina kafire ne sun ce ba za su musulinta ba to ku tambaya mazajen da suka je suka aure makka ku tambaye cewa turo maku sadakinku kuna gane karatun kuwa matanku da sun ki sun lokaci akwai matan da suke tare da sahabai a madina ba su musulunta ba sun tafi a makka shi Allah yake ce da sahabai ku jira in ka ji wani arne aure matanka a turo cewa wasu alu ma anfaktum ku ce turo maku dukiyanku kafiri ne amma mu'amala na so a yi ku ringa gane karatun mu yanzu mace ce kafiri ai ba mu'amala sai da sayarwa ma babu ai ba za a yi haka ba kafiri ne arne ne ba ma guje ne in matanka ta ji ta aura can ka tura masa takarda cewa turo min sadaki na saboda lokacin akwai mata a madina wasu suna karkashin sahabai sun ki musulunta lokacin akwai mata a makka sun musulunta an san balance imani ne ke amfani wata tana majina an yakin uhudu an yakin handaku an yakin badar an yakin komai tana nan tana kafircinta wata kuma bata gan wannan yaki ba tana makka ta yarda da Allah da manzanta sai kyauta ne daga Allah shi ne nake gaya maku da wani aka haife shi a wajen wani john birtaniya an tashi an sa ma liga kasa da wando aleluya ka san me ne haka zaka rayu haka zaka mutu ba ma askan amma Allah ya sa an haife ka dan gida wanda akwai ma ko fanci babu da jakunan da dabbobin tare suke amma waye gari Allah akbar sami Allah almana imani Allah ya baka ka gode ya fi komai gode ma Allah na fatan gane wal yas'alu ma anfaqu su kafirin kuma su tambaya su zo su tambaya ku ce da su ku ba su kudin su shan ce zalikum hukumullah ce duk waɗannan shine hukunci Allah ba yanke annu kawai shine hukunci Allah ba babbarawo ya sata shine hukunci Allah ba musulmi yanzu da saki da kome da daura aure da gan wata da sallah azumi da hajji duka Allah ya kira menene zarika hukumullah shi musulmi a cikin hukunci Allah ne muke kokawa ma 80 bisa musulmi suna yi yanzu wani musulmi ne yanzu arne ya mace ta musulunta in ta zo an tabbatar da musulunta ba za a aure ta ba so nawa ne yan waska musulunta mata suka musulunta a aure su nan Kano ne shi Allah ce zalika hukumullah wannan shine hukunci Allah yahkum bainakum wallahu alimu hakim wannan shine hukunci Allah ba yanke annu barawo da wani ba wannan hukunci Allah musulmi ba su kasa yi ba suna yi azumi suna yi hajji suna yi kalmar tauhidi suna yi sallah suna yi wannan shi na Allah ke ce ka zalikum hukumullah na fata kun gane karatun to mun gane haka to don mene muka ce ita mace ta yi hijira ta dawo an mata gyarbawa a raba ta da mijinta ta je ta aure wanda take so amma nafsu wannan lokacin kuma muka ce inda ta musulunta ta dawo kuma ta yi hijira ta dawo ba ta ce a raba ta da mijinta ba ba ta ce komai ba shin wancan ba musulunci ne raba su ba ba musulunci ne raba su ba to don me muka ce wanda ta yi hijiran ta dawo tana jira mijinta ba za a raba su ba kuna ganin da maraka yake yanzu wannan hijira ta zo tana da miji mijin dama farko bai musulunta ba da wanda kuma ta zo ta musulunta amma ta zauna ba ta aure ba shi muka ce mijin ya dawo daga baya a mayar masa kayansa da wanda ta zo an mata gyarabawa akwai wanda take so akwai wanda wanda yake santa mun ce a daura auren to da mai aka yi izina yanzu izina abin da aka yi shi ne matan in tana son an mata ta auren ba za a jira wannan katun ba sha yi mai sha wurin in kuma tana so ta zauna ta jira miji izo ana sa rai zai musulinta shi zo amma ina kafir tana musulma ba za a haɗu ba to amma ayan shine mala yake cewa ya zan fassara wannan ayan da Allah cewa su kubi isa isam kawafir har yanzu ita kuma tana jira na kama akwai igiya aure ke na da mijinta akwai igi aure amma ba saduwan aure to ba wanda zai warware ma wannan shi shi karatun da zamu karanta yanzu kuna gane karatun to ku rike wannan ayan mu shiga lokacin shi nan wani na da mata biyu a makka ba su hijira ba daya sunanta wanda shi na umar ya aura ya tura a koma ya sake ya sake su bayan ayan ta soko shi na umar ya tura ayata a sa a sake su tafi tun da shi nan ke birnin makka eh birnin majina akwai matansa biyu wanda suke suke suke majina suke makka ba su musulunta ba amma suna karkashin wurinsa na fata kun gane wannan karatun amma sulhu biya aka tura aka kawo wannan hukuncin shi mangana ta kare na fata kun gane wannan shi nan ya tura ce suke su su tafi su je abin da suka gani dama sheje wannan wanda yake koma abin nan jarir ibn tabari zai gani hukuncin abin da yake kunna son bi sanadin ne shi sa ban gaya maku yadda hukunci ke ba zan bi maku sanadin sha Allah mun kawo maku maganganun kissa ne ya bayyana amma ya sanadin sa yake na son koma ibn kasir goma na'am kuma can wannan karatun a ba qur'an ba wancan karatun za ci gaba anan wajen malam ya fada shi ya ce ya ce mutum da ya karanta wannan ayoyin la hunna hillu lahum wa la hum yahilluna lahunna wa la tumsiku bi ism kawafir ya tabbata anna islam sababu furka addini shine raba auren na fata kun gane ya ce haka mutum zai fassara shi to amma ga dalili kuma wa kullu ya ce duk abin da shine sababi raba aure in ya faru shi a raba auren ba shan jira ba to ya ce mutum ne ya aure she ya an kawo mata ayale ayale aka kawo mata yarinyar she wata tsohuwa ta laikata ce kai na shar da kai da ita ta kinan shara ba wurin wannan ana kira faski ba talak ba ne to ya ce indi an ya ce wala tumsiku bi isa mifkawa kare ma dama an samu musulunci shara ba wurin she na biyu in aka yi hol'i an raba auren kenan aka yi talak an raba auren kenan ya ce wannan shi ne fahimta wansu cewa aure mutum ya riga ya musulunta ko mace ta musulunta an raba auren shi ne gima kuncin tana idda miji ya dawo a mayar kuma in ce an raba aure kuma don me an raba aure ba igiya aure don me kuma ya dawo zai aure a mayar da auren ba tare da sabo ba da gima na yake kuna gane karatun akaramkan kallawa duba ya ce to wannan fahimta nawa yi وابن المنذر وابن حزم وهو مذهب الحسن وطاووس وقتادة والحكم قال ابن حزم وهو قول عمر بن الخطاب بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله وابن عباس وبه قال بن زيد والحكم بن وسعيد بن جبير وعمرو بن عبد الكندي والشعبي وغير وغيرهم يأتي قلت وهو أحد قلت وهو أحد الروايتين عن أحمد يأتي تو ابن حزم ne kwaso wannan ibn hazm ya ce duk ana cewa مسرنتا تو مسرنتا to musulunta ya raba a wurin don waɗannan ayoyi haka ibn hazm ya faɗa ya ce ta ba ni kadai ba ne ya ce wannan mangana shine babban malamin halal shine mangana babakar sahibinsa a wajen fiki ibn munziri na malikiya na shi ma ra'ayinsa kenan ya ce ibn hazmi ni ma ra'ayina kenan akwai taus akwai ikrima akwai katada akwai hakam akwai gasu ya ce ga malamai barkatai sahabai kuma ga umar bin hattab ga jabir bin abdullah ga ibn abbas wanda aka masa addu'a musamman ga hamad bin zaid wanda aka ce duk wanda kake ga kin hamad bin zaid eh, eh, hamad bin salama kenan hamad bin zaid babban malami ne sikka ne malamin buhari ne ya ce da haka mai ibn utba wa sa'id ibn jubair manya manya tabe wa umar ibn abul aziz babban khalifa wa aji ibn aji alkundar wa sha'abi wa gairu mu yace dukkan waɗannan malaman sun ce aure inda musulunta mutum ya musulunta a raba auren auren ta rabu ya da wannan dalilin da muka fara kun gane karshe na muka nufa yanzu mun karanta a can kuma ga malamin da suka mara baya na cewa an rabu to legiman da ya saura in an rabu ku kuma kun yarda cewa miji ya musulunta ba ta gama idda ba mai masa matansa ya aka yi kenan a can ne kuma malamin za su fara to ra'ayin su ne wannan to ci gaba mai mala ya ce kultu wa huwa adu riwayatayn an ahmad hmm. walakin alayhi wala <laughs> لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن lam yahkam bi ta'dil al-furqa farawa malik ya ya saya ya ce to ni da ku baki da mu saya ya ce ibn hazm ka gaggace mana malamai da yawa wani kaza wani kaza wani kaza ya to wanda aka sako masa qur'an shi mu kuma me fasar aya ya ce yanzu duk mun ja kun ja shi mu koma fada shugaban talakai sallallahu wannan shine daidai yanzu mun fito kun ce kaza wannan ya fito ce kaza a koma fahimta gabata wannan shine abin da jama'a ba sa so duk abin da ya faru wallahi ba wanda zai warware ligima duniyan ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam kare kake duk fahimtar ka don kisi a jinin ka kai wata ran kisi a jinin ka kariya ne so nawa mace take kishi a sake ta ashe kariyan kishin ne a'a kina kishi kina sauna na aure budurwa kishi ba shine soyayya na ba da dare zan shiga wajen budurwa kin kare kina kuka kina so na kenan in kina so na ke so abin da nake so mana ashe ba kishin ba ne ashe sharri ne ba soyayya ba ne na aure budurwa kin ce kina so na shine kishi na kina kishi na da dare na doki buta zan ce in doko ruwa can kin ce ban isan shiga wurin ba shan ce kina so na eh. ashe ashe ba kowane kishi ne ka zama kishin kirki ba kana kishi a jini amma ka fahimci jini kuskure to son zuciya ne hauka ne haka hawariji suka tafi sun ce suna son Allah da manzansa a maskan manta irin kaunan da yake ba shi nali irin kaunan da manzan yake so shi nali shaka yanka shi yanka rago yana ce sun ce menene sun ce ya da fitina sun manta ayoyin to ce in kishi ne zaka yanka wanda Allah ya ce na son sa zaka yanka wanda ya rayu a gidan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kai lokacin da Qurayshawa za su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Ali ne ya je kwanta ya ce ku yanka ni manzo Allah kai ka tafi kai ka zo karshen duniya ka ce shi bai iya ji ni ba kai ne ba irin wannan bane ba irin wannan bane to kishi son zuciya da hawa daban da kishi kauna abu daban ba bambanta wannan abin ba zai yi ba to ji mala ya ce na ji kun gaggace malamai ba su je na umar manyan malamai ne to mu koma fadam kaga shi sa'ali suna suke jin daɗi kaga nan wanda an turo masa wannan mangana shi sallama da imam ahmad aiwa ya ce to na ji manyan malamai sun fi mu to mu koma fada manzan Allah mu ji me ya fassara ku sallallahu alaihi wasallam wannan shine in ba haka ba za a zama lafiya ba ci gaba me aka ce ya ce farko mu koma imam maliku imam dan hijira wanda shi mai tashi a birnin majina bai ma taba majinan ba mu ji mai ruwaito a kan waɗannan ayoyi an ibn kana bayna islam safwan bin umayya wa bai islam imra'atihi bint al-walid ibn al-mughira nahwu mhm. aslamat yawm al وبقى صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم ولم يفرق ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده إن عنده امرأته بذلك النكاح وقال ابن عبد البر وشهر وشهرة وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. إيه. أتي طب كم فرق إمام مالك موتى الإمام مالك اتي imam malik ya ruwaito a gisi ya ce ko wani mutum ranar fatih makka wanda suke kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kira su kwadu bin Umayya kin manzo Allah yake an ji ai makka ai fato manzo Allah ya fi masa amma shi ya gudu ya tafi ya tafi Yaman ya ce imam mutuwa ko a rayu shi ya tafi ya tafi Yaman shi matansa ta musulunta matan ta musulunta ta yi iman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mijin kuma ya ce shi dai a mutu shi matan ta gano gaskiya ta musulinta shi matan ta ji can ya lalashe shi ita shigo kowa ya musulinta shi mai amma da ya zo makamat don girman kai bai musulinta ba ya zai ta da manzana yana zaune sallallahu alaihi wasallam manzana zai tafi hunain shi manza wannan lokacin da ya zo ina da kayan yaki ina da silaha lokacin manzana ba shi da wani silaha shi manzo Allah ya ce su fana a bamu dan aya ba mu aro wannan kayan da kuke da shi mu tafi hunain ya ce muhammadu kwace kake suka yi har yanzu ba daina rigiman ba saboda yana riyawa babansa an kashe sha badar an kashe sha badar kwace kake suka yi kwaro manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce aro nake bukata haka ya bi manzo Allah ya tafi hunain ina kafircinsa matan sana musulmi tana musuluncinsa na fatan gane to wa bakiya hatta shahida hunain aka je hunain aka yi yaki ina kafircin sa amma ina rundunar manzon Allah amma ina nan ina kafirci lata wal uza matansa kuma tana imani ga Allah wa ta'if aka je yaki aka gama yaki ta'if ina kan kafircin sa daga baya ina daga cikin wanda manzon Allah ya ba su kyauta duk ayoyin da aka gya da duk yakin da aka yi ki manzan lai da kira kuma ya bana masu shi ya tashi la ilaha illallah da aka yi wannan sun ma aslama wallam yufarriqu nabi sallallahu bai na huma manzan lai bai raba shi da matansa ba Ya ce to wannan musayam mu tattauna wannan magana da ku in ayan na ba ku fi fahimta manzan lai ne ayan ba sallallahu alaihi wasallam shi mu koma saboda haka in ka karanta hadisi umirtu an ukatila nasa ka je ya la fasara shi ba haka ba za ka yi barna kuna gane karatun shi ce wa kare ibn abbar ibn abbar ya ce wa shurat al hadith ya ce shura wannan kisan sufyan bin umayya ba ya bukata sanadi ya inganta kutai nan to mu saya nan insha Allah mu isa sati mai zuwa za kawo dalilin da zai raba wannan gardaman guda biyu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh